Assalamu alaikum jama'a masu sauraron Studio Kalangu barka mu da haka mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wata sabuwar muhawara ta Studio Kalangu. A yau Studio Kalangu tana garin Magarya inda za mu tattauna kan wani maudu'i mai muhimmancin gaske amma kafin sannan ku rike cewa Studio Kalangu na da kyakkyawar hulɗa tare da gidajen rediyo hamsin da a biyu da ke wannan ƙasa ta ta Nijar da kuma gidajen talabijin guda bakwai kamar da muka saba Studio Kalangu tana gabatar da wani dandali inda take gayyato ƙwararru akan tattauna kan batu batutuwa masu jan hankali batutan da suka shafi zamantakewar al'umma tattalin arziki kiwon lafiya ilimi da dai sauransu kamar da ni bayyana muku a yau muna gidan rediyo kitari a nan magarya inda za mu tattauna kan maudu'i mai muhimmancin gaske wato maudu'in ya shafi batun aure kuma batun tsadar aure a wannan yanki matsal da take kamari matsal da ta sa al'umma ta fara magantawa kan yadda za a ciwo kan wannan matsala domin tattauna wannan batu a nan ɗakin magana na radio kitari ina tare da malam ali idi sumaila shugaban kungiyar club eh, na matasa gwadaban haɗin kai sannan kuma ina tare da madan sito fatsuma zara eh, ɗaya daga cikin mata masu faɗa a ji a nan magarya sannan kuma ina tare da madan idi nafisa magajar daura a fadar sarkin magarya sannan kuma ina tare da malam nasiru ibrahim ni ne malamin ma'ada da ke jagorantar wannan muhawara. To da kamar da na bayyana muku a yau batun maudidin wannan mahara shine wato matsalar aure a nan magarya yadda aure yake da tsada sosai wannan matsala kuma tasa dukkan al'umma na mai da hankali kan yadda za a yi a warware wannan matsala domin fara wannan mahara bari kuma wajen ka malam nasiru ibrahim malama addinin musulunci shin a game da batun aure a nan magarya yaya addini yace kuma ya kuke gani wannan al'amari na matsalar tsada aure a wannan yanki naku assalamu alaikum alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan guri ba don komai ba don mu haɗu mu tattauna game da abubuwan da suke damun mu a harkar rayuwar mu ma al'adance ma addinance kuma muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya tafalkar da mu akan wannan al'amari wanda ya damu al'umma ba ma al'ummar garin magare ba al'ummar Nijar gaba daya domin muna jin wasu gurare sun fara ɗaukar mataki a ba aure ba bane ba ya tsada al'adu wanda aka cuso a cikin aure su ne suka yi tsada aure hal yanzu yanda annabi alaihi salatu wasalam ya bar armi hal yanzu yana na a matsayin shi na da ba abin da ya karu ba abin da ya ragu al'adun da muka shigo da su wanda ba Allah bane bai ce ba annabi bane bai ce mu muka shigo da kanmu muka shigo da wannan abubuwan cikin harakokin mu su ne suke damun bayo kenan tunda mu ne muka shigo da su kuma Allah bai ce ba annabi bai ce ba ma iya maganin su ina gode malam Nasiru Ibrahim zan sake dawa game da wannan batu cikin gudarin wannan mahara bari zo gare ku madan idi nafisa wato magajar daura fada sarkin magare da muke a nan eh, wannan matsala ta aure ko kuma tsadar aure an ce matsala ce babba shin kuma da an ce matsalar aure akan dibin mata shin ya wannan al'amari yake a nan magaretu to jama'a assalamu alaikum rahmatullahi <clears throat> ta'ala wa barakatuhu eh to lalle kamar yanda ka faɗi a titirkin rayuwa ta tsadar armi to ba a cewa ban matsala abu ne wanda mu mata wani abu mu muke kirkira ma kanmu ya zama mana matsala kamar yadda malam ya haɗi hakanan ne ba tsadar armai bace ba ke da akwai al'adu da bidiyo'i wanda muka zo muka cusawa ra'ayinmu shine yake sawa wasu yaran ana kallon su ma ba za su auri ba eh, wannan ita ce mm. matsala ta abubuwa na al'adu da aka zo aka cucusa ra'ayi ne kawai na'am ya kuke ganin ita wannan matsala ta yi kamari musamman a wannan yanki na magarya tunda eh, idan ka duba wannan matsala ita ce ta daukar hankalin mutane to ka san shi komi yau sai an gama an tattamna ana ana wayewa kai ana wayewa al'umma kai kenan a kwatanta muhimmancin abin kuma a kwatanta shi wannan abu in ba a yi shi ba ga <clears throat> kuskuren da zai kawo kenan yawan aka gama aka tattamna aka ajiye kamar ka'idodi da dokoki a cikin gari ba wanda zai ce ba haka nan ba sai a tafi tare kenan masalaha ta samu duk abin da ba wayewa kai faɗi ne ake an yi kaza a gidan wani an ce kaza an ce kaza to kazan nan in aka bar shi shi ne ake ɗaukan sai a maida shi kamar al'ada shi ko abin da Allah bai ce bai da malam Nasir ya hudi kenan mu ba ma kirkira ma kanmu wato wani nauyi dai muke ka muke azama kanmu shi nagode eh, madam eh, Fatima eh, Zara eh, wannan matsala a matsayin ku na uwayen mata shin ku ne kuke amincewa da dole sai harka aure sai an kawo kuɗi sai an zuba kuɗi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu jama'a muna godiya da Allah da ya kama wannan lokacin kuma radio kalangu muna jinjina miki wannan abun ya dame mu ba yau ba shekaran jiya tsal a wurin aiki wata yarinya wallahi ta ce mini zara inda mun samu mu taimu gama gashi na hisa ku samu ku yi wani abu bisa tsadar rayuwa armen wannan abin ya yawa mm. yanda malam ya faɗi da yanda na hisa har gashi na hisa kwai har da gasa abin da yake bamu ya gasa kuma duk abin da Allah bai yi ba annabi bai yi ba yanda bai cikin Qur'ani yana cikin kwaikwayo mu yana tare da wahala addini sauki gare shi <laughs> nan kun dan daure mun kai da kuka mm. ce gasa wato don na ga wancan da kitso in ce sai na eh, yawa shine tunda wasu abubuwan fi sabilillah daga nyamai da mutane in muka je arme nyamai muka zo muka je an yi kaza an nyamai an yi kaza muke mamaki abin yana mu amma yanzu sai muka ga munan magarya abin ya zo kamar daidai da da nyamai gasar shine abin da aka yi a nyamai aka yi a zandar baɗi bane da magarya <laughs> eh, zan sake dawa gare ku madam eh, malam fatima zara bari zuwa zan matasa wadda su harka ina ganin ka ta fi shafar su eh, eh, malam ali idi eh, kuna daga cikin matasa a nan magarya da suke cin karo da waɗannan matsaloli shan dan taba mana wannan matsala da ya kuke kanta assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu muna Allah godiya da kuma hasu tidiyo kalangu ta tuna da matsalolin da magarya take kwama ta tattaki ta zo domin a samu a fafata akan wannan abu Allah saka da alkhairi gaskiya matasa muna ji a jikinmu muna shan wahala sosai bisa kan tsadar aure kusan yau in ka ɗauki matasanmu na jihar magare gaba ɗaya in ka ɗauki kashi ɗari a yau kashi biyar cikin ɗari su ne suke da halin da za su yi gadara kashi casa'in da biyar ba su da halin da za su yi gadara harkar aure yau aure ya zama wala haula wala ta illa bilanil azimi idan ka ce za ka yi aure a nan wallahi tallahi billahi azimi ba kai ba dangin kama sai sun ji a jikinsu saboda me yasa dangin ka sai sun ji a jikinsu yanzu da in ka ɗauki kamar yanda shi a eh, malam nasiru ya ce da dai sadaki za a bi rukunin addini daga shekara jika ashirin abin da ya kai jika talatin ya kai arba'in yau sadaki akwai wanda suke ba da jika ɗari uku ɗari hudu banda balis ke za ka yi yau in ka zo za ka yi balis balis ɗaya biyu uku hudu sai ka jera balis biyar wannan balis in ba za ka kai ta ba akwai gidan da mu da kanmu muka tahi da balis guda biyar muka tayi da jika ɗari biyar mai domin da kuɗin aka yi ci aka yi ba mu shirya ba ba ma san auren. ban gane ba ku shirya ba. ba mu shirya ba to ai abin da ake idan ka kai balis biyar sai ka gama da miliyan ɗaya ko da jika ɗari bakwai ko da jika ɗari takwas. kai talaka ne ko kuma ɗan mai kuɗi ne duka wannan babu. kusan kusan abin ya zama ruwan dare gama duniya saboda yau matasa da yawa ina da adadin matasan da suke kawo reclamation kuka kan tsada aure kana ganin ku matasan ba ku da lahi alal misali kuna ta ka zo shi saron ya zo wajen budurwa budurwa ta ce mishi kaza take so sai ka ce a kana yan mata ba ganin kuma wani bi daga tushe ne ake da matsala tsakanin ah, saurayi da budurwa eh ada duk daga tushe da ake da labarin wannan in ka lura mafi akasari matasan mu yawon duniya ne suka saba yi masu sana'a ɗaya ne sannan sai yan kwantiragi masu zuwa soji yanzu a cikin kwantiragi ko soji wane zai iya tara wannan kuɗin da zai kai balis biyar hudu ya ɗauki jika ɗari takwas ko ɗari tara baka sai barabin rabin kare a gidanka ka kai gidan gidan mace ka je ka bada. Eh to ba sai kana da halin ba zaka in baka da halin dole sai ka ci bashi ka. Wani ke zuwa da ku a banki. To dole sai mutum ya ci bashi. Ba kai ba kai ma ya zama abun gori. Wannan shine babban kalubalen da muke fuskanta. Saboda yau so kake kai ma ka ji an wa ne ya kai wani abu kai ma in ka bada ba san ba ta kasa tana kasa. To babban matsalolin da ake fuskanta lokacin da aka yi wannan auren ka zo kake tunanin bashi sai ya kai gurin da amarya mahaushi za ta dinga ba. Eh, eh, zan dawo gari ka malam malam ali malam nasiru ka ci magana da shi matasa suka bayyana abin da nake mamaki shin shi aure an ka aza shi bisa turban karya ya kuke ganin wannan al'amari tunda budurwa ta ce masaurayi sai ya kawo kaza shi kun baya da amma ya kasa ya ce mata shi bai da wannan hali sai ta ya nemo sata zai bashi zai dauka ya kuke ganin wannan al'amari auren yana zuwa yadda ake bukata a addinance to bismillahir ah, wannan yana daga cikin abubuwan da suka kawo wa aure matsala ma'ana yana ɗaya daga cikin illoli masu yawa wanda suke kawo mutuwar aure in je in bayyana cewa ni wane ne alhalin kuma ni ba wannan nan bane ba kenan duk sanda na zo na auro ta a matsayina na wani da ta zo gida na kuma ta tarro ba wannan wannan bane ba zama ba baya zuwa ko ina amma kafin nan ita wannan matsala na so in dan faɗi illolinta game da harkar zamantakewa bismillah malam wato da farko shi aure me yasa Allah madaukakin sarki ya ce ai aure annabi adam shine farkon irin mutum a duniya Allah madaukakin sarki yana so kuma irin mutum ya yadu irin irin mutum kin da Allah madaukakin sarki yake kiran shi da sai ya halitta mashi shi hawa hawa unnan da annabi adam ya waye gari ya ganta a kusan shi bayan ya falka daga barci me Allah da ya meka hannu zai taba ta annabi Allah madaukakin sarki ya ce ha kalka taba ta ta tuwa sadaka har sai ka ba da sadakin ta shi kadai Allah madaukakin sarki sarki ambata bai ambaci ba sai kayi kaza sai kayi kaza sai kayi kaza babu wannan kawai sai yi hatta to addi maharha amma sadaki kana iya dauka ko nawa ne ka bada ko to alan malamai sun wasu sun sun tsawarara wasu mafi yawa sun kawo sauki aka ce sadaki abin da mace ta ce ta yarda a matsayin sadaki shikenan ya zama sadaki wannan tsadar aure na farko tukun tawa tattalin arziki illa ba abin da yake kawo talauci ya gama ya Allah madaukakin sarki bai dora mana ba talauci mu muka dora kan mu talauci dazu iyayena sun ce baki da gashi wance ki ce sai kin kitsa wance kuma Allah madaukakin sarki shi ma bai hudu ba haka nan sai la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah bai wa bare wanda ba sai abin da ya bata dan me Allah bai bamba zai ce ala dole sai nayi la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah bai wa bare wanda ba sai abin da za ta iya dauka kenan Allah bai dora mun ba abin da ba na iya ba dauka ni kan dauka kan kai na abin da ba yana ba dauka saboda na san dauka ma waduwa zan yi in na waduwa na kayan taushe ni zai in ya taushe ni in ma in yi rai yamma ta to yau halin da muka ciki muke ciki kenan yo malam um, bismillah akwai abin da za ku kara eh to bismillah kenan ni da kai na da daukowa da daurawa kai kai na kayan da yafi karfin shi wanda wannan kayan da ya fi shi yau ga shi hal ya kai watakila zuwa in kai kaina ga hallaka ko kusa da hallaka wasu ma sun hallaka menene wallahi yau a harakar aure a abin da ba Allah bai ce ba annabi bai ce yau bangaren biyu duka da mai aure da mai aure suwa kowa kuka yake ni mallam ina ganin wannan ina mamaki wannan a ce daga bangaren biyu da an kai ake so a yi don hada a nuna farin ciki a nuna jin daɗi tunda wannan nauyi ne aka rage ma kowa to kuma a koma ana kuka kenan mutane su suka ja kansu wannan matsala shi yasa na ce a matsalar ba ta wuyar warkewa amma idan duka muka yi watsi da al'adar wani guri muka dawo kan al'adar mu me aiki da daidai karfin mu abin da Allah madaukakin tun da shi kanshi Allah ya ce bai dorawa bare wani ba sai abin da ya bata kenan kal ka dora kan kai me diya in an zo kai ni al'adun wannan kaza kaza kaza kaza bane da karhe shi ma ku yi daidai karfin ku tun da haka da mu Allah madaukakin sarki ya ce ya shekaran jiya mun yi deba nan akan irin wannan abu a duk duniya kaf gaba ɗaya babu wata mace wacce tafi Fatima ɗin annabi daraja babu ita sai mu je mu ga auren Fatima ya aka yi dami annabi ya kai ta gidanta duka wannan al'adun an yi balis nawa aka aka kai mata na duka babu babu sadaki nawa aka biya irin sadakin da ake biya na yanzu na mai karamin karfi shine aka biya irin yal tabarma da da zane mayahi wannan shine a hakaita ba a mata ba kuma duk duniya babu wata mace mai zarda wadda ta huce to malam wasu za su ci wata su ce eh, wannan zamani ya kawo akwai zamani tunda an ce komai yana ta tar da zamani ba ku gane akwai zamani cikin aure aure addini ne ba ruwan shi da zamani aure ba zamani bane aure addini ne yawa ina gode malam eh, zan sake da bare zo wajen magajiyar wato magajiyar daura eh, madan wannan al'amari eh, na batun tsadar aure a nan magarya yakan sa eh, mutane suna nuna mata tunda a yau ko da namiji ya ce eh, bai kamata ba a ce sai an tsaula tsada ga sadaki ko kuma ga kayan daki da sauransu ta sai ta yi tsaye ta ce a a gidan wancan an yi gidan wancan an yi shin ya kuke gani wannan matsala za a magance ta idan ana so aure ya kawo sauki. lallai in ana so a samu maslaha kamar yadda na kwatanta muku matakai za a ɗauka da shawarwari ƙungiyoyi zuwa kowane ƙungiyoyi a gama a zamana da sarakin gari kai da kowa da kowa tunda wannan abu ya shafi kowa komit kominote ya shafa kenan aka gama aka zamana kai mu a yanzu tsadar arme ta yi yawa ko ne kuka gani za a yi sai a daidaita a to yanzu in aka kare wannan kwamiti kin ta yi ta ta kare sai a nihi fada a ta yi fada a je a zamana tunda sarki shine mai komi a hannun shi shike da ƙasa kuma matsala ta gari dole ne za a amshe ta da hannu biyu a gama a tattamna don a samu maslaha akan wannan matsalar ga ka da ɗiya uku hudu mata ba armi wannan mazan ka ɗaya biyu uku hudu ba armi matsaloli an ce sai an kai valiz biyar sadaki kaza kuma wajen mata tunda su maza an suka yi kamar valiz su da kayan arma wannan suka bada su sun kare ku uwaye sai kun zo ku ne varizikin ango wata varizikin ana kashe shi ka ɗari biyu har ɗari uku kayan gara sai kai buhun shinkafa goma ito wannan masara biyar da sauransu in mutum bai dafa ya za a ci a tilasta ma uh, mutum in ba ya da mutane ai rikici gare su a ɗau bashi ne aka ce a biya bashi an tabbata eh, hannuwa mu ma gashi ba tsayin su ba ɗaya hannuwa mu ma gasu kenan haka rayuwa take to maimakon a rungumo kaddara a'a ba a rungumo ba kaddara kowa kal arena shi kai kai ne kai kai alheri wannan duk shi shine ba isa duk matsaloli wato na fahimci ku ba ba wai ka ji kunya eh, ka ji kunyar lahira ba a ka son dai kar dai ka ji kunyar ta duniya wannan ai matsala ce wallahi wasu wasu mutanen da ka ji sa suke da in ji kunya duniya gara in ji ta lahira akwai masu haɗi haka nan ido da ido ma eh, kai kenan ɗanka sai kai abin da ya na ɗan wani to wannan duk shi ne yake kawo mana wahala ya kawo mana talauci ya kashe halo arman ana wani arman halo wani arman sai ya mutu wannan haka nan ne eh to eh, eh, kuna daga cikin wato masu haɗi a cikin fadar sarki dazu kamar yadda muka hira da jama'a a nan magarya yawanci sun bayyana wato ga yadda matsala take kuma ga yadda ya kamata a ɗauki matakai wasu suna ganin cewa kamar masu hali su ne suke sa wato in sa su aure su kawo wannan matsala su zuba shi kuma talaka idan ya gani zai ce ya yi koyi da mai kuɗi ko kuma mai magidanci ya kuke ganin ita wannan matsala za a warware ta saboda wani bi ya kamata na gaba ya bada misali na kwarai. To kamar yadda na hudu maka a baya yanzu wani ai zama ne muka yi na kun hango matsala a samu a tattauna a ciwo kan matsala kamar yadda na gaya maka ne reunion ake kenan kamar a yi kungiya wadda za ta tace matsaloli ba ma harkar lalle da matsalar arman a ciki akwai matsaloli da yawa da suka addabe mu in aka yi wannan reniyon ki ina ne za a je fa da za a je a zamana a je a iski sarki da wannan kwamiti kin da aka yi to gashi gashi gashi gashi gashi gashi in aka kare tunda akwai wani lokaci Allah ya ji kare a lokacin tsoho akwai doka da aka aje cin tuwo wani uniform da sauransu wannan ta aji dokar hal barik sai da aka je aka yi reunion aka gaya ma matan ma'aikata aka gaya mata ma'aikata. Mm, ya kuma duk da cewa wannan doka akwai ta nan magarya kuma ba ta aiki yanzu ya an kai ba ta aiki. to ka san kuma yau da gobe in shi magana suka ce sai Allah kuma kowa da nashi lokacin kowa da nashi zamanin. ina gode eh, magajiyar eh, daura barin dawo gare ko eh, madan situ fatsima zara wannan matsala ta matsalar aure da tsadarsa yakan kawo illoli musamman ma ga zamantakewar dan adam musamman su ɗiyan matan za su shiga cikin wani halin da ba shi ba haka su samarin ya kuke ganin wannan matsala za a iya warware ta to salamu alaikum yanda dai da farko muka ce a hudda gasa kuma mai daki shi yasa inda yake mishi ruwa kuma arme mai daraja wanda aka kashe dukiya kuma mu mata fi sabilillahi laihin mu ne kuma laihin maza duk namijin da ya tsaya a gidan shi yake ikon gidan shi wani abu bai ni nan kaina na ma diya biyu yan mata arme sadakin ta farko a masallaci aka ba uban ba mu tara ba jama'an nan magari yanzu in za a yi sadaki tashin hankali ne sai an gayyaci mata mu da lokacin da aka mu arme ba rushin kumya ba talatin da biyu sadaki daga wakilin uba sai wakilin miji bai ya wuce shika hamsin ake bada amma yanzu wai yarinya in za a yi sadaki ke ki gayyata abu kanki ki saye burodi da salati da waye a yanka a yankawa kuma a zo ke uwa ke ma ki gayyata ku ma maza ku yi ta abin nan ni da na zo magare ma ban tar da wannan tada amma daga baya abin yayi mu muke in ma mu dan da na gaya maka sadakin diyata a hannun babanta aka ba ya kawo ya ci ga sadakin yarinya sai dangi da muka wa. ba mun iya gidan mu kuma mu mata muna zuwa makaranta in ka ga mata a makaranta a magare sai ka kama kai amma kuma har ka shi kuma kyan ilimi in ka je ka dauki ilimi kai amfani da shi kullum malumman mu faɗi suke in kuka je makaranta kuka ɗauki abun da addini ya faɗi ku yi aiki da shi shine mijinki zai ji daɗin kin ƙara shi kuma shi namiji in bai da hali kuna iya ku zamna ku tattauna to wannan abu kalki biya su wanci an zamna lahiya duk wanda ya iya ma gidan shi wallahi bai yiwa mata ta zo ta ce mishi wannan abu sai an yi kuma yana kawo yanda malai ya yana kawo mutuwar armidiya ke biki tana kuma abin nan da kika yi a gidanku yarinya nan kika mata armi wallahi in ta je gidan mijinta haka ne generation ce muke bari tun da baya ne muke gyarawa mu mata muke da gida muna gyara bayan mu ko halin rai yayi ko tsuha kenan in kika bar tarbi'a ta kirki game da zamantakewa da ubansu da harkar arme ke ma diyake in ta taso hakan kana da ɗiya hudu biyar mata namiji biyu hmm? kullum kuna cikin bashi ke ce uniform hmm? ke ce eh, in za a kawo sadaki sai kin tara gayya kin yi wannan ke ce in za a yi menene da suna kai gara sai kin tara mutane kawo valiz kin ma don kwaɗayi mata wallahi tallahi in aka ce za a kai valiz wannan tukuici sai a kawo miki valiz da shika ɗari biyar ki huda shika hamsin ki bada tukuici a ina aka ci kuma ya kawo rikici mun ga mata a kowa suke faɗa na raba kuɗin wannan. ina ganin jama'a ma suke su ne matsalar su ne matsalar kansu su ne su ne kuma kekin in kika tsere gidanki wallahi in kika ce ka wannan kawo valis nan bashi da kyau ban nayi wallahi bayyan da za yi yanzu kun taɓa maganar magidanta mm. masu aikin su na eh, tsare iyali eh, kuna ganin mata suna kamar a gaba wajen harka auren fiye da eh, mazan warai ku sosai haka nan ne tunda in namiji yau aka ce yashi ta samu ta samu miji ta samu miji sadaki ce to maza ne kadai zan gaya ma shi kenan an zamna maza su zo su amshi sadaki in ya so valiz da naki yan uwa da abokanki dai kulkusa bai wuce hudu biyar ba sai a zo a amshi valiz dan me za a tara gayya kuma ga ranar babba da za ta zo ranar biki wannan abin da zaki kashe ihwa maki ku ta kumya jama'ar biki ke dafa abinci tun da kun kaɗa wannan magana ta ahita kunya wannan matsalar ta ahita kunya ita ce ke kawo matsalar wajen baka abu ba ni ta kunyal mm. yanzu bako da zai zo maki mutum ashirin talatin yan uwanki daga wani gari mm. wannan kuɗin da kika kashe na tarban valis in kara shi tuka yi biki aka yi dahuwa abinci isasshe kowa ya ce ya koshi ba shi kenan ba shi ne huta kumya ba wannan huta kumya ta duniya ba ta an ce wance wance ina gode ba ba tsuma zara mu gidan mu mu dokokin ina gode eh, malam ali idi kashi abubuwan suna zuwa yadda eh, ya kamata a gane eh, shin ya kake ganin ku matasa da ku da 'yan mata za ku fahimta juna domin a yi aure yadda ya kamata tun da ku ne tsakanin samari da 'yan mata duk matsalar nan take ba wai uwaye ba uwaye aibi ne suke ko to ina da wata magana akan ƙari da za ka yi magana wajen ta ce namiji in ya tsayawa gidan shi yau mata duniya suke nema ba lahira ba mafi akasari yau in idan dare ya yi da malaman tsangaya da 'yan ina da kale da bokaye an tahi so ake a kama kan miji to kai an je an kame ka saboda Allah an zo yau ka ce ga abin da kake so kai karewa da kamewa karabu lokacin da za a kai sadaki mun je gida da yawa ce ake kuje ku tambaye mata sadakin yayi in ba a kama ba namiji ya yi haka nan mazan nawa ne wannan akan wannan abin wannan laifi yana kan mata wallahi dukkan su mafi akasarin kasa mata kashi ɗari da kyar zaka ware biyu wanda suka san za su koma ga Allah saboda duniyar damun ita ake nema annabi ma ya faɗi da ya lisra'i ga malam duka mafi akasari gidan jahannama mata ne sai mu komo kan maganar mu Eh, to ina sauran ka ku ne ku ne samarin ku ne mata ya ta kamata ku haɗa kanku ta yadda aure ba zai muku da ba mm. a bisa kan harkar tahiyar rayuwar aure tunda kowa kuka yake duka dai alƙibla ɗaya ce kowa kal arena ni bari in yi abun da ni ma wani zai aje a gari ana a ah, wani kaza kaza kaza kaza wani kaza kaza shine ke wannan abun da zai haɗa kan wannan lamari bai huce uwaye ba wannan abu mutum hudu ya abun da ya rata a kansu kahin a zo ga mu maza na harko uwaye ma'aurata guda biyu na biyu hakuma ta galgajiya, na uku malamai na hudu hakuma ta bariki idan ba su shiga ba cikin wannan kaulin suna ji suna kallo da mu talakawan da masu kuɗin da hakuma barikin da wane ne muna ji muna kallo ɗiya za su dinga cikin banza saboda rayuwar tsada aure kuma an fara wannan abu. Eto eh ya kake ganin su 'yan matan suna kawo kuna tsakanin ku suna kawo kuka? 'Yan mata so nawa suke kawo kuka yanzu bin mu manca akwai dare ɗaya da sai da aka shigo daga ƙauye da mace kusan talatin akwai yarinya da amarya daga kauye saboda tsadar ta yawa samarin gudu suke. a ƙauye auren da sauƙi ni ma na yi a ƙauyen da sauƙi ba kamar nan ba dan nan kana tunkahon wata miliyan ɗin kaɗai kana shiga aure gidan ma iri iri ne a gidan akwai lattijawa wanda wani lattijan wallahi bai ya yarda a mai wannan bid'a kuma daidai ka zai kalla saboda gobe yake hangawa ba wai abin da zai ya zo ba akwai mazaje sannan ta ce mini ali wannan matsala ta dame mu ita ita budurwa ce take budurwa ce take ma ya eh. wuce wai dare ɗaya sai da suka yi lissafi yan matan da aka huto da su daga ƙauyen magana aka shigo da su nan cikin gari dare ɗaya mace talatin aka shigo da ita wato amarya amarya saboda tsada ta kori maza ta tambaye ni menene dalili na ce wallahi ba wani abu bane dalili ya kawo wannan tsadar rayuwar da muka shiga ta harkar auren wannan ita ce babban dalilin da yasa yau maza gudu suke su tai su je ƙauye su je su auro yan mata su kawo inda wani kwamiti a lokacin nan mai martaba na yanzu alhaji ibrahim sallau yana nan da ran shi ya taɓa nuna mana cewa ku yi komite na samari ku ta ku je ku same ni wannan baiwar Allah magajiya ta taka rawar gani in ana rubuta historic ya kamata a rubuta ta a ciki ko bayaranta ta kawo shan jama'a a cikin garin wannan kamar yadda ta ma haka nan ne ka gane yanzu ya ce mana ku yi komite ku zo ku same ni a koke ni ban ni iya muku maganin abin da ku buka ba kuka ban iya muku wallahi na samu maza sun kai samari kusan shidda ko bakwai na ce ku yi gayya mu tafi wajen mai martaba mu kai ku kanmu bisa kan wannan rayuwar ta aure ko a samu maslaha akan wannan rayuwar ka san dan adam kawai suka yi birsa da abin hali yau zancen da nike maka wannan abu yana ci mun a kwaliya mu tai mu je mu same shi da zimmar cewa wannan matsala ga yanda za a yi maganin ta dan mun zauna muna shan shayi muna kukan abu ba mu kai ba inda ya kamata a shaye mana hawaye ban mu samu maganin wannan abu to abin da ya gagare kenan kuma kukan hal yanzu hal gobe yi miki yanda kasan an taushe kanmu hal yanzu kukan miki na fuskanta da lawa eh kake ganin su yanzu ƴan matan nan da suke da suka kawo kukan su wajen ku samarin nasu ya kuke ganin <laughs> ba wajen uwaye ne ta kamata su kai kuka ba suke kawo kukan wajen ku to ai kamar yadda mu suka gaya maka al'ada ta riga tarihi da garin wannan tarihi wannan karkara ta mutu kwana saboda daga lokacin da zaran ka ce kana so akwai wani shigo shigo ba zuri da ake maka za a nuna maka kawai in ka zo lahiya launi kamar kyauta ma za a baka yanzu ko sadaka aka baka yi ka ji a jikinka balle a ce wannan sadaki ne kaje ga dangadan kai eh, eh, malai eh, ali ina sake dawo wajen ka alhaji malam nasiru kana kana jin dai abinda da malam ali ke cewa wato ya kamata malamai da sarakuna da magabata su duba wannan al'amari sha kuke ganin a addinance a waɗanne illoli ne suke kawo ake gani na wannan rashin aure ga mace da kuma rashin aure ga shi ga ɗa namiji shi yana kawo kwanciyar hankali kawai ga al'umma bismillahirrahmanirrahim a ah, ai wannan abu ne wanda ya kamata ko ba a yi tambaya ba shi mai tambayar ya san illolin da irin wani abun suke kawowa na farko da zu wasan bai Allah ta dauko wata magana wannan magana ta mun daɗi wadda annabi alaihi salatu wasallam yake cewa khairun nikahi aisaruhu mafi alkhairin aure wanda aka takaita uwayenmu ba su sani ba wato annabi alaihi salatu wasalam ya tabbatar da cewa macen yana daga albarkar mace al'amarinta ya zo da sauki min yunil mar'ati tashilu amriha wa qillati sadaqiha yana daga albarkar mace al'amarinta ya zo da sauki wajen albe kuma sadakinta ya zama kaɗan sadakin mawa wanda shine allah da annabi suka ce to annabi ya ce yana daga albarkar mace al'amarin ta zo da sauki wajen aure neman auren ta zo da sauki aurasuwa da sauki kuma sadakin ta zama dan kaɗan ne ba wanda aka gallaza ba ne ba kuma mun ga wannan aikaci in ka ɗauki iyayenmu da kakanninmu da manyan yayinmu ka ɗauki armi shekara talatin abin da yi baya ƙarancin sadakin da aka da ƙarancin da aka bada na aure sai ka samu iya mai zu yana da mace ta shekara sittin suna tare ko yaji ba ta yi ba amma wannan da ake gadara babu arman da yake shekara goma kafin shekara goma arman ya mutu an sake ta sake zuwa ta arme ta kashe dal ta zo an sake an sake koma kenan wannan illa ɗaya eh, kenan illa ɗaya kenan daga tsadar armi na farko an saba maganar annabi na biyu annabi alaihi salatu wassalam yake ce mana al-iqtisadu nisful ma'isha tsakaitawa a dukkanin al'amura rabin rayuwa ne ma'ana annabi yana koya mana ekonomi mu san yadda mu tsara rayuwar mu kalmatin ka almubazzaranci wanda annabi Allah yake cewa innal mubazzirina kanu ikhwana shayadi masu kashe dukiya haka nan a banza kamar yadda na yi magana yana daga abin da yake kawo talauci kuma muna kwasar dukiyar muna kai a wasu kasashe Abin da muke sayawa na aure ba mu muke kerawa kuma ba dole bane he mun yi su yau uwayenmu wanda suka rasa gona wani ya rasa zama gidan da zai zama na saboda ya aure da Allah ya yawa da su wani ya sai da gonar shi zai waɗe shi a aure wani sai ya sai da rabin gidan shi tukwa zai waɗe shi a aure to mala an ce kuma ba kai ma ɗayan ka aure ba kuma matsala ce matsala ce in ba ka waɗe kai akwai matsala bana in ma kamar shi aure ya biya bukatar shi ta hanyar aure ko ta biya bukatar ta hanyar aure in ma kuma su a shiga lalata kamar yadda mala ali ya faɗa kuma halin da muke ciki kenan kenan da Allah mu yi kokari mu tsamo kama daga halaka ta duniya da ta lahira wannan al'amarin halaka biyu ce muke ciki mun hallaka a nan duniya kuma a lahira mun hallaka domin mi abubuwan da muka karo a ci annabi alaihi salatu wasallam ya mana magana wajen kago a masawi ta cikin addini wanda ba addini bane ba ha inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin yace fi nar to wannan abun da muka kawo guwa kanmu ba Allah bai ce ba annabi bai ce mu muka kawo guwa kanmu to annabi mu muka sayo shi cikin addini kuma muka fifishe tashi akan Allah da manzon shi yau sai a bada sadaki zika ɗari a bada kuɗin bali zika ɗari biyar shi ɗan yarin jaye Allah da manzo a biya yi kyau akwai matsala babba mun karya kanmu a duniya mun karya kanmu a lahira to saboda haka tun da mu ne maka kaguwa kanmu ni wallahi gan nake warware su kamar yadda wannan ya faɗa wannan bayan Allah ta faɗa kowar namiji in zama namiji a gidana kai le kasance mata biyu ne suke auren juna wanda galibi yanzu a harkar aure haka nan ne a mazan da suke garin nan kashi ɗari kashi ya tara ba su da iko akan auren ɗiyansu wannan babbar matsala ce yau mun ɗauki al'amuran arbe gaba ɗaya mun miƙa mata. Eh, wani bi ai mazan ma ji suke kawai in sun ka miƙa ma matan kawai sun huta kawai yaro ne eh, da makaranta sai ka ga uba ko ma'aiki ya ɗauki yaro ya kashi can wani wajen wani malami ya ce ya kula mishi da ɗan shi kamar eh, kamar wani kasawa ce ya tura ɗan shi wajen wani kenan ina ganin kawai haka ne mazan suna cewa mata ku ɗauki hanya ku yi a auren saboda shi namijin yana ganin kawai ya kasa ku gani akwai wannan matsalar kuma. in ka huta a nan duniya ina ga uwaye na maza in ka huta a nan duniya lahira ka shiga uku in kana ganin a nan ka huta ka bika mata saboda ita ta canyo pda kai ba ruwan ka zaka to in aka aure da diyar da an saka ta ta dawa ta shafa in diyar ka ta lalace wa ya shafa wani ne jagora a lahira wa Allah zai tambaya kai Allah zai tambaya to saboda haka maza su zama maza a gidajensu. na gode eh, magajiyar eh, eh, daura shin mutum da muna kan hanyar wato kammala wannan muhawara eh, shin ya kuke ganin um, batun wannan matsala a kawar da ita wannan matsala eh, ta kasance an kawar da ita a nan magarya musamman ta yadda samari da mata za a samun aure ya zo da sauki gare su ya kuke gani wata shawara ce kuke gani ya kamata mai karfi wadda za a yi kai tsaye to salamu alaikum kamar yadda ali hodi ne kuma na kara hodi wannan mataki ne za a ɗauka akan al'amuran tare da samari da uwayen yara maza da mata da hukumar gargajiya da hukuma ta bariki a zamuna a tace matsaloli wanda ya shahi wannan rayuwa ta armi a nan cikin departamentin magareba garin magareba kadai kenan duk matakin da aka ɗauka kamar a zandarar yau da shekara ko biyu ne sultan da kanshi ya tsaye da sadaki da abin da za a bada aiku an ar masa da yara tubarkalla masha Allah kenan duk abu inda aka ce ma an ɗauki mataki an ɗauki doka a kan shi kenan bai yayuwa ka bijire wannan haka nan ne tunda ina tana a lokacin da aka min sarautar magajiya an 2002 mun yi tur cikin karci duk muka tambaye mata matsalolinsu na harko anan da garin ɗiyarka ta aihu sai ka nemi honkasi ya kai daro ashirin yadda haka nan tirimi wajen arba'in hamsin wasu bahun hatsi uku hudu biyar banda kuɗi abu titi da maroka daga gidan wane za a kai gidan wane wannan duk unguwar da muka ta haka mata suka kawo mana wannan matsaloli amma bi izinillahi a yanzu haka dokar nan ta zamna dan abin da ka samu shi kake kullewa da dan wanka sun ka in kwano biyu ne ma ka kulle kai gidan iyalka wannan abin ya fasu hatsi in kana da shi kana da shi baka da shi yalka ka bata amma babu dai kalas amma wannan dokar ba. yanzu kuna ganin wannan matsala ta eh, eh, tsada aure kuna ganin za a warware ta kamar da matakan da kuka ci a dauka. insha Allah duk abin an ce ma kamar doka ce a ce gwamnati ta ce ga doka kaza an dauki doka akan kaza. to bi izinillah in dai aka dauki dokar da shawarar tun da ita da hukunta kuma bayan a wata doka da hukunta ai shi yasa na ce maka da hukumar gargajiya da ta nasara da duk wannan kungiyoyi wanda duk yake da da hannu a ciki bangaren uwaye mata bangaren uwaye maza kenan shine ake faɗi kwaminotekin wannan in aka gama aka tattauna ko ina kowace unguwa ta wannan radiyo ne a yi sensibilization ga abin da aka ajiye kan harkar armi ga abin da za a yi ga abin da ga dokoki duk wanda ya taka doka kuma za a yi kwamite ta cv a kowane gari a kowane karci a kowane kauye shi na ce kowane gari da nan cikin unguwa kenan bi izinin lahi abin zai zamana in gani kai an takura maka kaje hada kayi banzal ba riki kaje suna da da suna da zancen a hannunsu tunda in dai aka yi ka'idodi aka yi komai a yi shi a rubuce kenan kowa ya san da abin ga radio biyu gare mu anan a yi ta wallafawa ana ta sensibilisation yankin mutane doka daga lokaci kaza za ta dauka amma sai an zamna kamar yadda na gaya muku an yi shawarwari an wadda kai eh, na gode eh, nagode madan eh, madan fatima zara watakila mata za su saurari musu ce an ga mutane akwai sirri karambani ai ɗayanmu ne mu ne muke yi musu aure kuma da muka ga dama zamu shi ya za ku amsa musu salamu alaikum yanda magajiya ta faɗi doka ake dora in dai akwai hukuma a gari in dai akwai hukuma sarki yayi magana prefe yayi magana to insha Allahu tunda dai zaman zamantakewa ne ake nema kuma ba wannan kin ba mu ban mu so yanzu a zo a yi zance a ce za a yi komitoci matsalar kullum cin gaba na rayuwa sai an yi kungiya abu dai a muka yi wanda za a ci gaba kuma shikenan sai kaga ƙungiyar ta rushe yanda wannan dana ya faɗi ya ce sun yi komite da samari su je su ga sarki su wannan shuru ba abin a rika bi sau da kuma wanda ta faɗi wannan radiyo ken wallahi in ana yi tunda mata akwai su kokarin shi radiyo akwai su kokarin shi radiyo wanda na sani a yi ta sa a cikin radiyo kuma wannan wallahi sai ɗan ufu da su lajaman da kuka kamu yanzu ku wallahi kamar kun buɗe mu ne eh. abin nan hanya mm, yanzu ku kuna ganin ƴan mata yanzu da suke nan a nan magarya kuna ganin za su goyi bayan ku na cewa eh, gaskiya za su goya tunda akwai consequence za su goya tun da su da kansu 'yan matan sun gani akwai inda za aka je aka kai sadakin an kawo an tsawala mutumin ya ketare ya je ya ɗauko wata a wani gari bai miki ciwo kuma wallahi tashin hankalin da a ce kin je kin yi Allah kiyaye Allah ruwa ma a asiri kin yi zina ko kin samu cikin banza saboda dalilin ga mai sanki an zo an takura wannan zaman armen nan haka ta samu kuma wannan kakin yana da yawa a magarya yana da yawa ba magare ba kai Niger muna cikin wani jarabta fa wallahi yanda malam ya faɗi in bamu tai kai ba in bamu daidaita rayuwar mu ba muna cikin wahala yan mata dole zasu dole zasu yarda tunda gaskiya suna ga abin da suke gani eh, suna son su yi aure suna so su yi arme ya ta kai shekara 30 25 yanzu 15 ma arme ake mata 14 ma arme ake mata kuma ta kai arman ta kai arma kuma wallah mu muka ga abin da ake yi mu muka ga abin da ake in ka je makarantu lakwal in ka je kalli sai kan sai iji wallahi in aka tashi daga lakwal wannan satin na yi wani tur wallahi abun bar daɗi yarinya an ta hudo mishi wallahi uwa yanda mala ya ce Allah sai ya tambaye mu ku rabu lahiya da ita magajiya da ta kwaɗi wannan komite daga yau daga yau wannan zancen kai ya zama a cikin kwandon shara ya zama kun buɗe mu hanya kun buɗe mu hanya mun ji daɗi kuma ya kamata a ce radda kuka sake waiwayen mu wannan kwamitin an magarya ta taka rawa a zo a gani magajiya ta mu kokarin wannan an yi kwamitin nan tunda ba zama ba zan mai mu dama jira ake ita ma da kanta jira take wannan lokacin gashi Allah kan yan mata yarda za su yanzu yan mata za su yarda ka kashe kuɗi da yawa wajen za su yarda insha Allah za su yarda yan mata yanzu da kanmu mu zauna mu rika hira da diyan mu ma mm. akwai wannan matsala mu rika hira da diyan mu mu mata fa muna da wannan lehin ki rika sa ɗiyarki a jikinki ki rika sa diyarki a cikin ki kina kwatanta mata wannan abubuwa ke kika aihe ta fa ke kika aihe ta kika ba tarbiya har ta kai wani lokaci kuna daki ɗaya da ke da ita daki ah? ɗaya da ke da yarinya shekara goma sha biyar kuna daki ɗaya kina so aiki ita ma ta je ta kama gidanta eh to eh, tun da haka din ne inda uwaye su ma suna fahimta haka din ai duk da wannan matsala ba za ta faru ba ba za ta afku ba shi ne na ce maka yanzu wannan kamal wallahi wani kurji ne dai ɗauki dauki ruwa aka kaki biya aka tsilla mishi ruwa da zuba <laughs> na gode na eh, gode eh. mala ali ina ganin lokacin namu yana ta taya eh, yanzu wata hanya kake ganin to a gurguje ko kana ma baba ta tambayar 'yan matan sun yarda matsala ba gurin 'yan mata ba take mace in tana son ka kana santa ta matala kadai ta wadatas a kawo ta wannan bid'a daga uwaye ne kal a ce wance bata ma uwa ba kaya wannan matsala daga nan take hutawa yarinya ina son ka ban matsala hanyar da zamu bi kamar yadda na faɗi maka na farko hakuma galgajiya na bi malamai ba su kuma ba daga share ɗaya su yi zai lebura su sai an biya su alhali aikin Allah ne za su yi kuma saboda shi Allah ya ba su ilimin ya turo su duniya ba sa zai lebura suna kallo ana ɓanna a doron ƙasa kamar yadda Allah ya turo annaba haka Allah ya ɗora malamai yauni na biyu hakuma ta galgajiya hakuma ta nasariya da kuma al'umma ta gari sannan in a kamar magare muke hanyoyin da za a bi halkon sanyoyi sai an zo an ajiye doka akan wannan abin tunda ba na ce ba kai majalisa abin majalisa ansambule su ma ya kamata su tantauna amma matsala ansambule ba ta magare ba ce kenan wannan matsaloli da ana so a yi maganin su yan magare ne ta kamata su zanna wuri guda su duba wannan matsala mu tantanci menene matsalar mu mu tsaya mu yi doka tsakanin da Allah hamzali ba gudu ba duk da lokaci yayi wani lokaci daga gidan masu hannu da shuni ko gidan hakumal gidan sarautar daga nan gurin dokar take lalacewa. Mm, eh haka ne ne ɗazu eh, eh. malam Ali na taɓa wannan magana nakan cewa ni bi eh, magabata suke ba da misali na banza wanda yake sa tunda magabata an ah, sun aza doka kuma sun take ta kenan shi talaka shi ma sai ce a. ina ji da kuɗi ni gane da kuɗi a hana umma diyata wani abu. wannan abin shine matsala sannan ko a ni ba sarake ne dole in nuna gadara sarakuna za su sabko a hana ma ta gadara to duk doka ta duniya in ka bibiya ta mafi akasari daga wannan masu kuɗi da gidan sarauta su suka ɗora lokal kuma su za su taka ta idan za su kiyaye gani da wani ta ishi wani tsoron Allah wallahi in za su kiyaye wannan abin to har abada wannan in dai yi ce ta rishin ta tsadar aure ya hana ɗiya mu maza da 'yan mata muna nan ana buge-buge tsada ta hana dai a je ƙauye a ɗauko a kawo cikin gari in dai wannan ne matsala in Allah ya yarda daga wannan da yanda studio kalangu ta kawo mana tallafin wannan muhawara kamar wannan yadda ta ce kamar an yi demarar mota ne an tada mu daga barci in Allah ya yarda bukku tahiya daga nan ga magajiya ga malam nasiru gani za mu ɗauki wakilci na abu da ake cewa na hucin gadi wanda za mu kawo mu ga mun samu an samu jama'a da a akan wannan abin eh, yanzu al'umma za ta biye ku in kun yarda in kun ta ma kaman muna barci ne kuka tada mu saboda za ku dinga samun labari a dalilin studio kalangu za ku dinga samun labari hadi zai dinga baku ko da ilm muhawara zai dinga shirya mana kuma za mu yi komite mu je mu ga magatan dan wajen sarki wajen mata wannan ita ce sarauniya ta mata dan duk wata doka da ka gani ta bugi mutane fiye da ka kuma an yi rasaktan dokal wallahi an bi ta wallahi mun ji da hatta da uniform kin wannan wallahi kuka miki yanzu kana ganin nan gaba dai aure watakila zai kawo sauki kuma 'yan mata da kansu sauki na <laughs> Allah ne idan hakuma ta ba mu haɗin kai uwaye mata suka ba mu haɗin kai da su malamai gashi na a kusa nage da su malamai su ma da su idan sun ba da haɗin kai mu da ma ai abinda muke nema ne ya samu aka ce uwa barka kaka barka abun barka ya same mu na gode na gode mala akwai wani sako na karshe saboda lokaci sako na karshe kawai sako ne zuwa ga mutum biyu wanda suka kare da su sarakuna da malamai su ne jagoran al'umma ba abin da yake kawo matsala game da tabbatar doka illa iyaka wato yau shugabanni su dinga ganin in suka ajiye wannan doka za su daidaita kansu da su da talakawa ka gani to addinin musulunci in Allah maɗaukakin sarki zai fara ajiye doka daga gidan annabi yake farawa wannan haraka ta rayuwar duniya akwai lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ce wa annabi ya saki matan shi in ba su janye ba in har su harkar rayuwar duniya suke so ce musu fata alayna ku zo ummati ukunna in morar da ku da abin da kuke so amma zama da ni ba zai yi ba wa usarrihu kullu sarahan jabila in sake ku saki kyakkyawa tun da ku duniya kuke so kenan yau kowane malami kowane mai gida ya zama haka gidan shi haka kuma saraki su ne jagorori ka daidaita kanka in an ka ce yau gidan sarkin magariya arme kaza ne wanda kowa zai iya dole talaka bi an ka ce gidan su malam wani kaza ake dole kowa ya bi gidan firife komer a jimin firife komer su wannan baki ne kawai jagorori sarki da malaman gari su ne jagorori an fahimta wani baya zawa daga wani guri a jima doka in kai baka yi baka yi respectan wani dokar ba in yi ajiye ba ma in ya tafi halin rushiya za ta yi kenan kai in ka ajiye doka kuma ni in na ajiye doka a gani a aikata a guri na wannan shine sako na kawai na gode eh, magajiyar daura wannan kira gare ku a ƙarshe eh, saboda mu cike mun hisa mu ji muryar mace zuwa ga wannan kira ga mata saboda mata su ne ake cewa suke da laihin to salamu alaikum to alhamdulillah mu wa Allah godiya studio kalangu da kuka zo muka tattauna kuma kamar yadda malam ya haɗi ne ni ma ta wuce haka nan kin ita doka duk in za a yi ta daman ta tashi daga gida abin da aka ga an yi a gidan sarki ko a gidan liman kenan kowa ya sha hawa kan shi ruwa a mashi aski eh, ni bakin bayani na kenan kuma masu sauraron mu sun ji dai kamar harin muhawara ne muka yi kenan wasu in kunne ya ji jiki ya tsira. Na gode na gode kamar da ake cewa idan kunne ya ji jiki ya tsira ina ganin duka duka da haka ne muka zo ƙarshen wannan muhawara tamu wadda ta yi tsokaci kan batun matsalar aure musamman ma tsadar aure a nan magarya wanda muke fatan wannan tattauna za ta kawo hanyoyi daban-daban wanda za su kawo sauki ga samari ga 'yan mata domin a samu wato waɗannan samari su samu su yi aure kuma wato wato aure ya ɗore yadda ake so ya kamata kuma a magabata su bada da misali na gari sarakuna malamai ne kuma wato shugabannin bariki ne ya kamata su suma su ba da misali na gari ta yadda shi ma talaka zai ganin cewa ya kamata abinda na gaban shi daidai wa daida shi ma zai shi daidai wa daida muna fatan kuma uwaye su kula da waɗannan ɗaya nasu su san da cewa ba kashe kuɗi da ba wajen aure shine zai sa ɗaya ta yi aure ko kuma shine zai sa a samu arziki a'a a yarinya da ta samu gidan aure ta tsaya cikin gida aure ta shine alheri ga iyaye kuma haka muke fata ina ganin duka duka da haka ne muka zo karshen wannan mahara ta mu na gode malam ali idi sumaila shugaban kungiyar matasa godoban haɗin kai na gode allah saka da alheri sannan na samu wato madan idi nafisa magajiyar daura a fadar sarkin magariya na gode allah saka da alheri na samu malam nasir ibrahim wato malamin addinin musulunci zumunci na gode Allah ya saka da alheri sannan da eh, madan situ fatsuma zara na gode Allah ya saka da alheri take ɗaya daga cikin masu faɗa a cikin ƙungiyoyin mata a nan magarya ni malaman ma'ada da jagoranci wannan mahara nake ce da ku a huta lafiya.